bayanin filla-fillan yadda gudun duniya yake fi ma huwa min daruriya fil hayati cikin abubuwan da suke dole a rayuwa ai kaga gudun duniya a ina ne ake gudunta abubuwan da suke dole na rayuwar duniya akwai abubuwan da suka zama kamar da za a ce daruriyatul dini ko daruriyatul hayati ko da ta shari'a akwai da rayuwar ɗan adam dole rayuwar ɗan adam sai da su to ya ake gudun duniya a cikin su a ƙanƙanta su za a faɗi da wuri ya ɗin sannan kuma a faɗi yadda ya kamata mutum ya rayu a cikin su dukkan komai Allah da ya sai da ya bayanin yadda za a yi shi ƙur'ani musulunci tibiyanun likulli kulli wadaruriyatul muhimmatu abubuwan da suke dole muhimmai a duniya to ashiya abu bakwai ne wannan sukan dole ne na ɗaya amu. a rayuwa dole sai da abinci basu. ba sai yin babba ba walmaskan da wurin kwana ko da ƙwarani za ka yi ka haƙa ka shiga ciki ka dinga kwana ko kogon da maskan ne wa a asasuhu da kayan ɗakin ko gidan walmanka da aure tsayya dole namiji ya zama yana da mata mata labudda tana da miji haka farori walmalu da dukiyar tasarrufi walja da martaba wayannan sun nan daruriyatul haya to ya ake gudun duniya a kowanne hmm. eh? walma uku namu walmalu akwai mai malu amma akwai mai ma'u ma ma'un ina da ma'un zai a ah, to an ce masharabu a can ai ba mu masharabu باب مشرب باب اتوكل نعم زمام علماء ضروريات الحياة تقرير ما يقلوني نعم تو عزن تكيكو دما إيه؟ دلو عادي جاد دما دنينا نعم، إيه من تهد ذاكي sai yanzu abin da za a yi a tafi malinmu yana nan ba mu janye ba go haka yake ko a can ma malu kawo gaskiya ne da shi can na leko fazahiru ya kasa su rubin hu alama ya dafa bihil kasa wa na fi salihi na ma ya shagalu bi tijarati ka kwaba ba ba ma'u ba ne ba. Sai dai za mu gana su yanzu ku rike kayan ku a hannu in tafiya ta yi tafiya kun ga za ku yar in kuma mu ne ta gangara sai mu sai mu karaba gaskiya ne malu wal malu wal ja wayannan su ne dole a rayuwa to sannan kuma yaya gudun duniya zai kasance cikin su in an ce amu mutum zai ci yadda ya dama akwai gudun duniya a ciki za ka kallo wannan kwallo wata abu wala tusrifu to fa amma al-awwal man huwa al-mat'am wa huwa al-mat'am fa'lam anna himmatar zahidi himman mai gudun duniya aw zahida minhu ma yadfa'u bihi al-jiwu ya zama tsakanin mutum da abin da zai ci abin da zai kawar masa da yunwa mimma da badanahu sannan kuma wanda ya dace da jikinsa Allah ya halici jikunkunan nan daban-daban kamar yadda aiki ya zamo daban-daban wancan yana zaune yana ta kirga kuɗi wancan kuma ya sa dutse a gabasa ya fasa shi mai kirga kudin nan yana da bukatar dutse nan mai fasa dutse nan yana neman kudin can don in ya fasa ya fasa ya tsara mai kudin nan zai saya to kaga abincin mai kirga kudi in za a yi gudun duniya bai zama daidai da abincin mai fasa dutse abinda mai jikin fasa dutse ike nema kaga mai kirga kuɗi bai bukatar wancan in kuma mai kirga kuɗi dinga cin abincin mai fasa dutse sai ya zama illa gare shi kamar yadda mai fasa dutse yake zai ci abincin mai kirga kuɗi to ko zai zama illa a gare shi dole kai za ka matsawa kanka ka nemi kanka da inda za ga yadda jikinka za ka ta girza shi har ka a ina kake ta sai ka tsaya a tsakiya da nan ma yana nuna mana ba ka kallon abin da wancan ike ci ba ka kallon abin da wancan ike sa ba ko kaya ba ka duba kayan da wancan ike sa ka ce za ka fa'idan sa kuma ba ka duba sai ka duba jikinka wani irin kaya yake bukata idan ka sa wa kanka irin wannan kayan daidai misali sai ya fi maka nutsuwa sai ya fi maka zaman lafiya da za ka sako ka sa kayan irin na ne kwata dutse za a ce suna kake newa in kuma mai kwata dutse ke zai sa kayan sarki to wannan tsautsayin ya sa a ga jikinka ga yadda yake ga hannunka ga yadda yake sannan kuma ga kaya ma suna kama kayan wancan kayan ya zama kayan wankin sa kada ya ishe ka jaraba da sabulun da ka sa masa sai kai fata gobe nake dan a tsakakin kaya ya ishe ni to amma nan muna ganin abinci ku jiki kowane jiki da irin abincin da ya kamata ya rayu da irin abincin da ya dace da shi wal maqam fa'alam anna himmatal zahidi minhu ma yadfa'u bihi al-ju' مما يوافق بدنه من غير قد الالتذاب بدنيا يجد الدادي بقاء يناتي نيد زي رأيه وفي الحديث إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين باين الله وانا إضافة خاصة إضافة تشريف kowa bawan Allah ne amana idafa ce a amma amma Allah na da wasu nasa bayi daban zaɓaɓɓo a cikin bayi ba duk ai kan ga annabi Muhammadu bawa ne ai kan ga zaɓaɓɓe ne ba a tsaye yake da sauran bayi ba ya yi bamban da bayi to haka akwai bayi am na Allah akwai bayi keɓaɓɓu na Allah akwai keɓaɓɓun keɓaɓɓu su ne annabawa la'alla a cikin su ma a sake samu keɓaɓɓun keɓaɓɓun waɗanda aka keɓe to haka to haka nan nan bayin Allah ne baki, keɓaɓɓun bayi na Allah wanda Allah ya halicce su domin su ya shiryatar da su laisa bil mutana'imin ba masu jin daɗi ba ne ba sa daga cikin masu jin daɗi daga nan sai ka ana ce maka shi ai wannan ya ce maka duk kullum sai ka yi ɗinkin da za ka fa da rana da safe daban na rana daban na yamma daban an yi kai kama da bayan Allah ke babu ka dubi inda ka kake kwana ka ga irin abincin da kake ci ka ga irin menene da takalmin da ka sai mutum da kube dari, takalmi ku dole su zama dari agogo dari mota masu dari, to bayi dai na Allah zaɓaɓɓo na Allah su laisu bil mutana'imina ba su kasance cikin masu jin daɗi ba su tsakatsaki ai kafin bawon Allah ke faɗi wanda fi kowanne annabi Muhammadu ku ka dubi sun da ike wa Aisha radiyallahu anha amma ita ke ba da labari sai su samu wata uku ba ɗora abinci me kuke ci dubino da ruwa jifa jifa makwata kan ta mana kyautan nono wanda ya kan dan sha daga gare shi kaga bayan Allah laisa bil mutanaqirina ka dubi ka je ka fashe karanta inda annabi ya mutu falonsa nan ne kicin ɗinsa falon in mun kira shi falo mujazi nan ne aka rata ya falkan inda abincin yake nan ne ake abin nan ita wanda i mutu ɗin an rike akwai wani inda wani gaf inda aka ɗora wani abinci kullum ta auna ta ci kullum ta auna da shi da ya mutu yaƙi karewa ta auna ta auna ta kai ranar zai ce wai wannan alkama ko shinkafa ta ƙi karewa wai mudu nawa ne ne a ciki ta je ta mude shi da ta mude shi ya kare amma bayan ya mutu an dauki dogon lokaci ɗiba a kenan ce a ɗiba a ce a ɗiba a ce shiru a gudan karuwa ke kenan bayin Allah don yanzu ana kirga bautan Allah mutumin kirki daga kuɗi hatta malaman addini almajirai ce ya mutu ya bar miliyan kaza da gida kaza da har gidan mai mana kirgawa da gonakai da shanu da wane ne da wane ne da wane ne fariya ake da abin da ya bari har sun rasa hatta tarihin fa da juya tarihin su canza shi inda ba bayan Allah ba dan kace annabi waje da ka'ida ma ke ba ba ido ne ba dama ina da kuɗi shi kaza ne in an bar wannan ajin gina annabi na kafa in ji ka fariya ne ga annabi abin fariya ne a ce mutum ya mutu duka dukiyarsa ya sarrafa ta umun nan kusa kusa ne isa ake yaban isa gaba kama mun gobe ya mutu ya bari ba abin da ya bari in dai wanda ya rike ka kwatanta wanda ya rike mukamin da ya rike ya mutu bai bar musu komai ba tunda a matsayinsa ya fi wannan bukkar ya fi karfin wannan bukkar tunda mai wanda ba su kai shi kuma ba eh, wanda suka rike mukamin da an gutso tsare shi tunda shi ya rike na arewa gaba daya a lokacin ma ba wayo wanda ya rike jiha in ka ga irin gidajensa ka ga irin motocin da ƴaƴansa ke hawa da irin motocin da su ke hawa in ka kusanta da shi shi talaka ne shagori. Sardauna an buga an je an dawo an je an dawo dai ba ka ganin ga wata katafariyar gona ta saddauna ce sai dai mutum ya saba gonan sunan ta saddauna saboda sai albarka amma ba ta saddauna ba ce ba mutum ya juya ya sarko ta nan ya sarko ta nan ke sunan gona ta gonan saddauna sai dai ka haka amma ba shi to ka dubi yan bayan an wani so yake kada a samu wata ne ta gonar shi saboda ya kara kuɗi duk wata dabba bai kama da ba a kashe ta ba ta da lafiya sai dai amma ta gona ta ta ita ce ke da lafiya sai dai ka je ka sayo iri a gona shi to shi ne ta ke da lafiya to bayan Allah idan Allah ne laisu bil mutana'imina hadisi ne ingantacce لو قالت عائشة رضي الله عنها تذهب مطعم وأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها آه، كما سوى لعروة كان يمر بنا هلال وهلال وهلال ما يوقد في بنك رسول الله صلى الله عليه وسلم العرض وتا كان شو ديمو معناه مو ga وتا مو mu جنجر وتا mu ƙara ganin wani jingirin wata duk mata wani da za ce kwana sittin kenan ma yuqadu narun ba a kunna wuta fi baiti rasulillah kuma laqad kana duku. fi rasulillah uswatun hasana wani zai ce a'a a yanzu akwai kuɗi da babu kuɗi ne kuɗin da sun fi na yau kudin da sun fi na yau fadubi ana cewa warwa ne ko wanne ne wanda yake a zubar gidan abuwa shi ne wanda ga shi dab da annabi yake bai taɓa rikon mukami ba bai taɓa rikon shugaba ba bai yi aljigasi ba bai yi wane ne ba da ya mutu ana bin sa wajen miliyan kaza sai wata yan gona da aka ba shi sai menene aka sai da kayan sa kam aka biya ba shi daga nan to sauran abin da ya rage matan ma sai da suka samu miliyan hamsin da wani abu wata maganin yayan shi wani da aka cire aka raba musu so hudu to san ko kaje yanzu da ake da kudi ne ake da shi yanzu yanzu talauci ce abun nan قال قلت يا خالة إن يا إن فعلى أي شيء كنتم تعيشون أكم منين كنت العيوة قالت على الأسودين أسودين wanda ba a haɗa su da komai shi ne asuwa wanda ke tsoron su so ake sayan su ɗanma ruwan waccan hadisi muttafaqun alaihi ma yanzu ya za a ce a wai eh, wasu maganganu galiban ne ne maganganun ne sun cika gari ba da haka da ba za a dinga taɓo su ba ai shi annabi ɗan tasas ne sau da karan idan za ka yi tafsiri ai sai an sa kayan sa sai daban na rana daban na daddare daban saboda annabi ɗan tasas ne shi ne shi wanne annabin shin annabi muhammadu kake nufi دو الله تعالى من بياني هي تم تفترض كوفا بن أبو بكر رضي الله عنه دكان دكي جكان فكبنيش إلا أنك أرى بلاد يا والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة وقد كان كثير من الزهاد da daman maguda duniya ya shaunar mata'ama suna tsaron abinci wata na fihim mallaya ya tiku dalika sakana sa wani bana wani na jin tsoro ne bai iyawa can baya magana shi kowanne jiki da irin halittar da Allah ya bashi yakshinu nake ko? nuna nima ne suna ainihin abincinsu garau-garau kenan wasu kuma ba su iya garau-garau din saboda ɗabi'an jikinsu kuma yadda zanta wani jiki na iya ɗaukar abin da wani jikin mutum ne zai nemi inda zai yadda nau'in irin jikinsa فكان الثوري رحمه الله al المطعم abincinsa yana da kyau da Allah yana da wata ɗabi'a irin tashi wa rubbama hamala fi sufratihi laham sau da dama a kan samu nama a akushinsa almashawi wal faluzi kamar ibrahim wani adahama ma amma shi ibrahim dan adama na shi ya bayyana Tunda an ce shi ibrahim dan adama idan ana aiki ake mutum biyu shi da duk inda aka gaba duk irin gudun duniyan nan nasa ba ka zai ne ba mabujin da duk inda za a yi magana mai gudun duniya a duniya za a sa ibrahim wa dan adama ko kuwa in an ce in ta shi aiki na aiki na ɗafin kai mutum biyu ba shi ne wanda eh, ba gisa ɗauke masa kukan nama ba a kawo masa nama sa ma gisa dauke da yankubi ma nan. mage ta shiga kango ya bi ta har kangon za ta hau wani wuri ya rutsa ta ita kamar sai ta ce ta ga wuya ta sakan masa guntun naman shi yankan naman shi da Allah ya kaddara ga wani abu sai koma gefe da zauna ya ba ta dawo tun da dai abu ya kila yana so ya kwaɗe ta ya doke ta ya koma ya zauna dai ya ɗauke numfashin fashi ma wurin sai da wata damshe ta kullo daga cikin rami wata tsohuwa ana gama kauni a jima ta fito ta ɗaga ta yi ge ta ja ta yi ge ta laluba sai ga ta kan ɗaukan naman nan sai ta ɗauka sai ta haɗe ta kwanta sai ta juya ta koma rami sai ta kuka ta ikon Allah aduwi ya ciyar da aduwi tun da mage da ji ba a shiri ga kuma yadda Allah ya sanya shi fafaro makin, daga abincinsa da ɗauka ka kawo macijiya ka fi kulle yin aya to haka a komai momini musulmi mai ilimin addini yana wa'atsuwa daga zai kalli alaƙa kaza da alaƙa kaza da alaƙa kaza sai zame maka wa'azi sai ka daɗa imani da Allah to haka wafin jumla a takaice dai fazahidu shi magujin duniya don da dama ana ce zurudu wasu abin da suke ɗauka mutu je kan juji ya zauna shi muku tsirara shi da gudun duniya ba shi ne gudun duniya ba wafin jumla fazahidu ya kasu ma yusulihu bikin fatanahu jana. dofafan abun da zai gyara jikinsa da shi wala ya zai da fitana kome yau karawa fodolo ba a kan fodolo a komai. kome ka tsaya daidai bukatanka ka sa daidai bukatanka in babu kakura illa annal abadana taktalifu kabatila jikunkuna suna bambanta faminha ma la ya hamilu takashun cikinsu akwai wanda bai iya ɗaukan garau-garau wakada yadda na nasu zada wasu kan ajiye abinci alhalal ya he saboda cin fala ya kwari jihu zalika min al-suhdi wannan bai fitar da shi daga gudun duniya ba amma tsallake iyaka furul fakada kana sabti يعمل من السبت إلى السبت فبعث متطفي بنا عيشي دجا صبر ويتقوته وورث داود الطائي داود الطائي يزداد عشرين دينارا بسبي فأنفقها في عشرين سنة في شكرا ديناريكي طيب، لا يسألوا لكم